A sakamakon cece-kucen da ya biyo bayan kalaman da gwamnan jihar Niger a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi na ayyana wasu manyan biranen jihar a matsayin inda aka fi samun karancin abinci da yawan 'yan maula. A yanzu gwamnan ya yi ƙarin haske akan abin da yake nufi. Ga dai abin da gwamna Abubakar Sani Bello ke cewa tun da farko a cikin makon jiya a lokacin da yake jawabi a gaban wani taron jama'a Amina. Kuma daidai gwagwado wannan shekarar manoma sun samu abin da suka samu. Saboda kamar mu a naija kusan kashi saba'in cikin ɗari na kujerun hajji manoma suka biya daga ƙauyuka. Talaka da ke ƙauyuka wannan karin kaga ana kukan yiwa a manyan a birni ne. Mina, Kwantagora, Suleja, Bidda nan ne za ka ji ana mola ana abin kuma saboda yanayin babban gari yawancin mutane ba son aiki ba kasuwanci zuciya ya riga ya mutu To kalaman da yi ba su yi ma jama'a da dama daɗi ba a ciki har da 'yan mahaifarsa Kwantagora ga abin da ɗaya daga cikinsu ke cewa a lokacin da ya kira ni ta wayar salula. Sunana Shehu Musa Tanku Kwantagora. Ni zan yi magana akan mutanen Kwantagora ne. Mutanen garin Kwantagora suna noma mana ko bai sani ba ne. Ai suna noma kuma ya ce maula maula wannan ba kalma mai bane mai kyau yanzu batun maulan ne bai muku daɗi ba a ina ina ba za a ce maka dan maula ka ce ka ji daɗi ka gani amma haka ake yi ba ba shugaba bai magana haka yanzu akwai wani mataki da za ku ɗauka ne a mataki kenan mun dai ba shi amsa mun ce mu ba in maula bane simple ai shi kenan ai to a yanzu dai gwamna Abubakar Sani Bello ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske akan abin da yake nufi saboda haka ni fata na shine in ga cewa kowa ya samu abin yi kowa ya iya kula da iyalin shi mutanen mina da kwantagora da bidda da sulaja waɗanda ka lissafa a lokacin nan kusan musamman kwantagora inda ka fito an fita da jijiyar wuya akan wannan bayani me zaka ce musu kowa ya sani yanzu a faɗi gaskiya so diwa al misali za a zo a koya matasa wani abu a sai a sai kayan aiki a basu sai a je a saida wannan magana da ne ba na yi mai wai dunci mutuncin mutane ko dun abin nan amma maganar gaskiya da ke kowa ya riga ya sani cewa akwai matsaloli wanda ke sai musamman iyaye sai su mai da hankali wajen magana da 'ya'yansu matasa domin akwai wanda ma muka samu su aiki za su shiga soja su wajen su goma sharabu mun je mun wahala an ɗauke su duk sun gudu sun bar aikin to kaga saboda kuma yanzu lokacin siyasa ne mu musamman 'yan sasa wasa mu muke cutar mutane lokacin siyasa sai ka ga wani ya maida abin kamar sana'a ka samu abin yi ka rika ko naira goma kake samu naka naka naka ne a halin da ake ciki dai gwamna abubakar sani bello ya ce suna dab da buɗe wasu makarantun koyon sana'o'in hannu a sassan jihar Niger da za su taimaka wajen rage yawan matasa da ba su da aikin yi Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.